salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadithi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau kara ga watan rabiul awwal hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da biyar ga watan septemba ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya muna cikin karatun littafin fitinatu tafiyar littafin da ke bayani akan fitintunu na kafirta mutane yau za mu tashi shafi na hudu shafi na hudu nan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد انتشر في هذا الزمان إطلاق الكفر واللعن والتفسيق على المسلمين حقيقة يا ياسو أولا زامني فكن كلمة كافرشي دلسينوا دفاسقا تروى أكم مسلمي بدون ضوابط شرعية باتارة دكا إدوجين شريعة با كوي دكا أيكة وانا أبو cikin sauki sai wani ya ce kai kafiri ne ko ya ce kai fasiki ne ko ya ce kai tsinanne ne kai ba tare da bin dokoki na shari'a ba a wajen kafirtawa din ne biduni fiqhin wata tasabbut ku ba tare da fiqhu ba da tabbatarwa domin ya kamata in za ka kafirta ɗan uwanka musulmi ya zama to akwai ƙa'ida, na ainihin fiqhu da ka bi wajen kafirta shi to wasu kawai da zaran sun yi fushi ka bata musu rai sai su ce kai kafiri ne ko su ce kai fasiki ne ko su ce kai dan bid'a ne ko abin da ya kama da wannan to al'amarin yana buƙatar fikihu yana buƙatar tabbatarwa kafin a saki wannan kalma na kafirci وهذا la shakka annahu amrun khatirun jiddan. wannan babu shakka al'amari ne mai hadari kwarai da gaske menene al'amari mai hadari sakin wannan kalma ba tare da ƙa'ida ba al'amari ne mai haɗari kwarai da gaske fala yajuzu takfiru almuslimi bi mujadali wuqu'ihi fi khata'in aw ma'siya baya halatta kafirta musulmi wai dan wai da zaran ya auka cikin kuskure ko ya auka cikin saban Allah an idan musulmi ya auka cikin kuskure ko da kafirci ne ya aikata cikin kuskure ya halarta a ce dai kafiri mutum idan ya aikata aikin kafirci ko ya aikata aiki na fasikanci kan kuskure ba a yanke mai hukunci saboda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yafe ma al'umma annabi duk abin da suka aikata kan kuskure an gani Allah ta'ala yana cewa laysa alaikum junahun fi ma aqta'tum bihi walakin ma ta'ammadar qulubukum babu laifi a gare ku ga abin da kuka yi kuskure a gare shi walakin ma amadar qulubukum sai dai inda kuke da laifi shine abin da zukatan ku suka yi da gangan kenan idan mutum ya fada cikin kafirci da kuskure ya shiga cikin doron nassin alkur'ani inda Allah ta'ala ke cewa a wajen addu'a Allah yana hikaito addu'an muminai cewa muminai suna cewa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كم آية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا الله كذا كاما مو idan muka manta ko muka yi kuskure duk abin da muka manta a gare shi muka yi kuskure in muka manta da abu ko muka yi kuskure akan abu wato mun riga mun roki Allah kuma Allah ta'ala ya amshi addu'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa masukrihu alai lalle Allah subhanahu wata'ala ya yafe ma al'ummata kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta musu a gare shi an gane wannan ko saboda fala yajuzu takfirul muslim bi mujarradi wuqu'ihi fi khata'in aw ma'siyah baya halarta kafirta musulmi wai kawai dan ya auka cikin kuskure ko ya auka cikin saban Allah walau kanat hadhihi al-ma'siyatu min al-kaba'ir ko da ya kasance wannan sako yana daga cikin manya-manyan zulubai irin su zina irin su shan giya irin su caca irin su ƙarya kai a takaice ko da zulubin ya zama to manya-manyan zulubai idan mutum ya aikata shi baya halatta a ce mai kafiri malam yastahilla zalik matakar bai halatta wannan ba kun gane ko kenan idan mutum ya aikata manyan zunubai kamar yayi zina sai aka yi masa nasiha cewa ka san cewa fa zina ba shi da kyau sai ce wane ne yake zina ba shi da kyau zina ya halatta kamar yadda aure ya halatta a nan wajen yayi mai kenan ya halatta haram Allah ta'ala ya haramta zina shi kuma ya zo ya ce zina ya halatta Allah yana cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina domin lalle zina alfasha ne kuma hanya ne wanda yake ya munana to shi wannan bawan Allah sai ce zina ya halatta wane ne yake zina haramun ne ko aka yi masa nasiha dangane da shan giya sai kun cika tsanantawa komai ku ce haramun komai ku ce haramun menene hujja na haramta shan giya babu wani dalili na haramta shan giya shan giya ya halatta to kaga wannan mutumin ya halatta haram to duk wani mutumin da ya halatta haram ya zama kafiri an gane ko shi sa ya ce malam yastahilla zalik matukar bai halatta wannan ba kenan duk girman zunubi in mutum ya aikata in bai halatta shi ba yana nan a cikin da'ira na musulunci an gane ku? a ce mutum ya shekara talatin yana zina wannan shekara talatin da ya yana zina bai mai da shi kafiri ba ya shekara hamsin yana shan giya amma kuma ya san cewa wannan giya da yake sha haramun ne bai halatta ba to shi ma har yanzu dai fasiki ne ba ba ne shi amma bai taba shan giya ba a rayuwarsa tun da yake bai taba shan giya ba sai aka tambaye shi hukuncin giya yace shan giya ya halatta to yanzu ya zama kafin yanzu ya fita musulunci aka tambaye shi hukuncin zina yace zina ya halatta ko da bai taba yin zina ba kenan a nan wajen da mutumin da yace zina ya halatta shan giya ya halatta da mutumin da ya shekara hamsin yana zina hamsin yana shan giya wanne ne ya fi girman zunubi kaga wanda ya halatta din nan yau kawai ya bude baki yau din nan kawai ya ce shan giya ya halatta zina ya halatta kawai to wannan magana da ya faɗa na rana ɗaya girman zunubin ya fi mutumin da ya shekara hamsin yana shan giya ya shekara hamsin yana zina an gani tunda shi wanda ya shekara hamsin yana shan giya hamsin yana zina bai halatta zinan ba bai halatta shan giyan ba an gani ko duk mutumin da ya zo ya halatta haram ya shiga gonan Allah Allah ya ce wala kolo lima tasifu kazi ha za halalun wa za haramun litaftaru ala allahi إن الذين yaftaruna على الله الكذب لا la ولا تقولوا لما taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib lima tasifu alsinatukum al-kadhib an kada ku faɗa ga abin da harsunan ku suke siffantawa na ƙarya ku ringa cewa wannan halal ne wannan haram ne Allah shi ke da iko ya ce wannan halal ne wannan haram ne dan adam duk zurfin iliminsa ba shi da iko ya halatta ko ya haramta an gane ko idan mutum ya halatta abin da Allah ya haramta ko ya haramta abin da Allah ya halatta ya shiga gonan Allah ya mai da kanshi abin bauta an gane ko so daga kafirci ne mutum ya zo ya halatta haram saboda haka wato ko da mutum ya aikata manyan zunubai malam yasta hilla zalik matukar bai halatta wannan ba فإن استحل ذلك فإنه يحكم بكفره إذا هر يهلت هكذا to lallai za a yi hukunci da kafircinsa in yanzu ya ce zina halal ne shan giya halal ne ƙarya halal ne a gani ya ce sallah haramun ne haramun ne mutum ya yi sallah to wannan magana da ya faɗa ya fitar da shi musulunci ko da ya shekara hamsin yana sallah ko da ya shekara hamsin yana azumi yana aikin hajji inda ya faɗi wannan magana ya zama kafiri fa in zana aw saraqa aw shariba al-khamr idan yayi zina ko yi sata ko ya sha giya fala yuqalu bi annahu kafir ba a cewa lalle wani kafiri ne an gane bal yuqalu innahu asin ana cewa lalle shi mai sako ne ko a ce lalle shi fasiki ne shi misali kenan idan kaga mutum yana kafirta mutane saboda sabon Allah ya ga wani ya sha giya ya ce mai kafiri ko ya ga wani ya yi zina ya ce mai kafiri to ko da ka gan shi da gemu ko da ka gan shi ya sanya wando nisfu sa ko da ka gan shi ya ɗabi'antu da ɗabi'u na ahalus sunna in dai har yana da wannan tunani din to wannan mutumin ba ɗan salafiya ba ne ba ahalus sunna ba ne ɗan a ne menene ya ƙidan shi yana da akidan khawarij akwai wasu kungiya ana kiransu khawarij kungiya ne wanda idan mutum bai kula da kyau ba zai dauka cewa su ahlus sunna ne su an gane ku wato suna siffanta kansu da siffofi irin na ahlus sunna saboda haka idan mutum ya zai ga sun sa wando ne su sa masha Allah sun bar gemu masha Allah in za su yi sallah suna yin sallah irin naka ne da sauransu amma a wajen abin da ya shafi matsala na kafirtawa sai ya zamanto suna kafirta mutane da saban Allah to wannan aiki da suka aikata ya sanya mun gano ba ahalin sunna bane su ba 'yan salafiyya bane su 'yan bid'a ne 'yan khawarij na'am fa in qala inna al-khamra aw az-zina aw as-sariqa wa ghayra zalika halal idan ya ce lalle zina a lalle giya shan giya ko zina ko sata da abin da ya kama da wannan in ya ce wannan ƙwayan da halal ne walan yuharrimha Allah alhali Allah ta'a wato ya ce, lalle shan giya da zina da sata da wani wannan duk halal ne Allah bai haramta ba Ya ce a ina ne Allah ya haramta shan giya a ina ne Allah ya haramta zina a ina ne Allah ya haramta sata an gani wa aka rada alaka billahi laha sai ya gitta ma haramtawan Allah Allah ya ce haram shi kuma yake injuwa halal ne fa innahu la shakka yakunu kafiran kufran akbar to lalle shi wannan bawan Allah babu shakka yana kasancewa kafiran kufran akbar kafiri ne kafirci mai fitar da mutum daga addinin musulunci an gane wannan ko so haka irin waɗannan matsaloli yana da kyau ka san su don ka iya bambanta kanka daga yan bid'a an gane ko da zaran kaga wani mutum mai da'awan malanta kaga yana kafirta mutane da sabon Allah an gane sai ya zo ya ce ma shi ɗan salafiya ne to me za ka ce masa shin yan salafiya suna kafirta mutane da sabon Allah a'a ko yana bid'antarwa ba ka'ida shin yan salafiya suna biri an ba ka'ida ko suna bin ka'ida ne na shari'a ko yana tsinuwa ba ka'ida to idan aka samu mutum yana aikata wayannan abubuwan da muka faɗa ba ka'ida to wannan mutumin ba ɗan ahalin sunna ne, ba ɗan salafiya ba ne, yana da aƙida daban ya kamata a binciko shi ولخطورة هذه المسألة وعظم شأنها saboda girman wannan matsala saboda hadarin wannan matsala din da girman sha'aninta فقد تصدى لها العلماء قديما وحديثا حقيقة malamai sun taso mata an gane ko malamai sun dimfare ta tintini da kuma a wannan sabon zamanin tintini malamai sun yi rubuce-rubuce dangane da hadarin fitar da musulmi daga addinin musulunci an saboda matsala ne mai gayan haɗari idan ka ce wa mutum kafiri to kai za ka ɗauki abin mai sauƙi ne ba amma a mahanga na shari'a ba abu ne mai sauƙi ba da zarar ka ce mutum kafiri kana nufin ya fita addinin musulunci to me kake nufi farko kana nufin jinin shi ya halatta tunda ya zama kafiri ya yi ridda jinin shi ya halatta dan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man badala dinahu faqatuluhu duk wanda ya canza addininsa daga musulunci ya zo ya yi ridda to ku kashe shi bi ma'ana kotun musulunci za ta yanke mai hukuncin kisa kaga ashe in ka ce wa mutum kafiri ka halatta jininsa sannan in ka ce wa mutum kafiri wato kamar kana cewa ba za a bi shi sallah ba don baya halarta musulmi ya bi kafiri sallah an gane ko sannan idan ka ce masa kafiri har ila yau idan ya rasu ba za a ba yi sallah ba idan ya rasu za a haƙa rami ne kawai a wurga shi a cikin rami don kada ya mana wari amma ba za mu haƙa mai rami irin yadda muke haƙa ma sauran musulmi ba an gane wannan ko kawai ya riga ya zama mushi tunda yi rija, kuma ba za mu zo mu binne shi a makabartan mu ba za mu je mu samu wani rami mu haɗa mu wurga shi ko a wurga shi a rafi don kare da mutane da wari a takaice ba a yi masa sallah sannan ba a binne shi a makabartan musulmi saboda Allah ta'ala ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdullahi bin Abdullahi bin bin ubay bin salul lokacin da mahaifinsa ya rasu sahabi ne shi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifinsa ya rasu sai wannan bawan Allah ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah na zo wajen ka ne ina neman wani arziki za ka yi mun annabi ya ce ka nemi duk abin da ka nema sha Allah zan maka to wannan bawan Allah sai ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam ina son wannan rigan da ke jikinka wannan mayafin da ke jikinka ka tube shi ka bani saboda ina so ne in lullaba mahaifina da shi saboda mahaifina zai iya yiwuwa Allah ya sassauta mai albarka idan ainihin aka lullube Allah ya sassauta mai azaba idan aka lullube shi da wannan mayafi an gani kenan kamar misali yana so ne a yi tabarruki da mayafin da manzan Allah ya sa a jikinsa ko zai iya yiwuwa ta hanyar wannan tabarruki Allah ta'ala ya sassauta mishi azaba yake kuma sannan na biyu daga cikin arzikin da nake so ka mun ina so ka yi wa mahaifina sallah manzo sallallahu alaihi wasallam bai ji daɗi ba amma ya riga ya masa alƙawari kenan sai manzon Allah ya ciro mayafinsa ya bashi shi kuma ya je ya lullube mahaifinsa da wannan mayafin sa'annan kuma manzan Allah ya zo ya yi sallah an gani to bayan manzan Allah ya riga ya yi sallah sai Allah ta'ala ya saukar da aya wala tu salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum cewa wala tu salli ala ahadin minhum mata abadan kada ka ƙara yin sallah ga ɗaya daga cikin su wanda ya mutu har abada wala ta ala kabari sannan kada ka tsaya a sa kada ka je ka yi rakiya wai dan aje a binne shi a kabari har ka tsaya a wajen me ya sanya aka ce kada ka mai sallah kuma aka ce kada ka tsaya a sa innahum kafaru billahi wa rasulihi saboda lallai sun kafirce ma Allah da manzansa wa matu wa hum fasiqun sun mutu suna fasikai kun gane wannan ko to sai Allah ya gaya wa manzan Allah duk mutumin da ya riga ya yi ridda haramun ne kai mishi sallah kun gane wannan ko sannan kuma haramun ne ka nema masa gafara idan mutum ya riga ya ridda, ba ka cewa ya Allah gafarta masa ko ka faɗa ka yi aikin banza saboda duk mutumin da ya riga ya mutu yana shirka addu'a ba za ta amfani shi ba innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar lalle duk wanda ya shirka da Allah hakika Allah ya haramta mai aljanna makoman shi wuta a wata aya Allah na cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah baya gafartawa ayi shirka da shi amma yana gafarta wa koma bayan shirka ga wanda ya so kaga wa'annan ayoyi sun nuna mana idan mutum ya riga ya mutu yana shirka shi da aljanna har abada an gane wannan ko to saboda haka idan mutum ya mutu yana shirka ko da ka roƙa masa Allah wannan addu'a ba zai amfane shi ba ma kana lin nabi ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba Allah ce bai dace ga annabi ba da waɗanda suka yi imani su nemi gafara ga mushrikai ko da mushrikan nan ɗan uwansu ne na kusa min ba ba'di ma bayyana lahum annahum min bayan ya riga ya bayyana gare su su ma'abota wutar jahim ne misali baka baya halatta idan mutum ya riga ya yi ridda Kuma ne? to anan kun ya ce baya halatta in mutum ya yi ridda a nema masa gafara to idan mutum bai rinda eh, idan ya zama to mutum ya mutu yana saban Allah ya mutu yana shan giya ya mutu yana yana ainihin caca shin ina iya cewa Allah ya gafarta miki idan mutum ya mutu yana bid'a ba ina iya cewa Allah ya gafarta miki fi tafsir to fa alayka bit tafsir wa tabyin bal itlaqu wal ijmalu duna bayani kar afsada hadha zaman yanzu idan mutum ya mutu yana bid'a zan nema masa gafara sai ku ce fihi tafsir an gani bid'a kala biyu ne akwai bid'a mukaffira akwai bid'a mufassifa idan mutum ya aikata bid'a mukaffira bid'a mai kafirta mutum to a nan wajen ba a nema masa gafara an gane wani ku ba za ka ce Allah ya gafarta mishi ba amma in ya aikata bid'a mufassiqa ya zama to har yanzu yana cikin da'ira ta musulunci kama ce ya rasu yana yin sadakan bakwai yana sadakan arba'in yana sadakan uku ko ya rasu yana mai ko ya rasu yana yana maulidi yanzu ya halatta maulidi ya halatta mai shi ɗan ya faɗa game da maulidi shi ɗan ya ce maulidi a ce to idan mutum ya rasu yana maulidi kafiri ne shi la maulidi ba kafirci ne. shi an gane wannan to sai a ce ya yi kuskure misali saboda ya kirkiro wani abu ya jingina shi zuwa ga addini kun fahimci wannan ko to amma idan mutum ya zo ya zaki Allah ba ko mutum ya zo ya zagi manzo sallallahu alaihi wa sallam ko mutum ya zo ya ce alƙur'anin nan da muke karantawa bai cika ba ko ya ce shi bai yarda cewa kul huwallahu yana cikin alƙur'ani ba to kaga wannan mutumin ko da yana sallah ko yana azumi ko yana zakka duk abin da ya aikata da sunan musulunci Allah ba zai amsa masa ba an gano wannan ko to wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa su fahimta idan ka ce wa mutum kafiri kamar yadda na faɗa jinin shi ya halatta in ka ce masa kafiri wato ba za a binne shi a makabartar musulmi ba in ka ce masa kafiri ba za a yi masa sallah ba in ka ce masa kafiri wato ƴaƴansa ba za su gaje shi ba shi ma ba zai gaji magadan shi ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatawarasu ahlul millatayn ma'abuta addini guda biyu ba sa gane juna la yarisul mu'minul kafira wala al-kafirul muslim mumini baya gadan kafiri haka nan shi ma kafiri baya gadan musulmi an gane wannan ko to sannan sai kuma mai kuma bayan wannan idan ya zama to mutum in ka ce mai kafiri mai kuma ya rage dukiyan shi ya zama to ganima ga baitul silmali na musulmi idan alkali ne hukuncin shi da ya gaba ɗaya warware da zaran ya riga ya yi rinta duk hukuncin da ya gaba ɗaya warware sai dai a sake sabon hukunci an gane wannan ku to akwai akwai lawazin masu yawan gaske da suke biyowa baya idan ka ce wa mutum kafiri to da ka faɗin kalmar kafirci yana da haɗari shi ya sanya malaman sunna suka ce ba a wasa da wannan kalma din na'am فقد تصدى لها العلماء قديما وحديثا ببيان وتوضيح شروطها ومعانيها اي saboda hadari saboda saboda girman wannan matsala hakika malamai sun ta koma wannan matsala tintini da kuma a wannan sabon zamanin da muke ciki bi bayanin wa tawbi da bayani da kuma bayyanarwa yin wato bayyanarwa billah billah da bayyana da mai bayyana da shuruɗi hawa ha, da bayyana da sharuɗa na kafirtawa da kuma abubuwan da ke hana a kafirta mutum a gani dole ne mutum ya kula kafin ka ce mutum kafiri akwai sharuɗa da ake so mutum ya kula da su sannan kuma akwai abubuwan da suke hana mutum ya kafirta akwai abubuwan da ko da mutum ya aikata aikin kafircin bai zama kafiri ba ana kiransu mawane In Allah a cikin wannan karatu namu za mu ji waɗannan mawani wa tafsir din ومن العلماء المعاصرين الذين تصدوا لهذه المسألة كثيرا daga cikin malamai na wannan zamani waɗanda suka taso ma wannan matsala da yawa suke yawan dandana suna maimaita ainihin wannan matsala din fi durusihim wa muhadaratihim wa a cikin darussan su da muhadarorin su da fatawowinsu فضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني أقول فضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني الله يبارك رحمه وقد وجه لفضيلته سؤال حول مسألة التكفير حقيقة أم فسكنتر زوا غشي ainihin akar maka lawa wato Nasiruddin Albani an fuskantar mai ainihin da tambayoyi dangane da matsalan kafirtawa ajaba alaiha jawaban shafiyan kafiya sai ya ba amsa a gare ta da jawabi mai warkarwa mai isarwa an hallab al-lub wal ya kusar da ainihin rikici a gare ta da kuma duk wani ainihin zurbi duk wata matsala mai zurfi ya fito da fita fitafili yadda za a iya ganewa wa awdaha fiha tariqat sawa kuma ya bayyanar da hanya wanda yake madaidaici a cikin ta an bayani tsakanin bambanci tsakanin manhaji na murji'a da manhaji na khawarij da manhaji na ahlus sunna wal jama'a وسلك فيها سبيل المؤمنين كما يا شيغا هنيا مؤمنين يا شيغا هنيا سلف الصالح دنگني da matsala na kafirtawa وقد نشرت هذه الكلمة في بعض المجلات والجرائد العربية حقيقة أن يهد وإن كلمومي وإن فتوين وإن ببمالمي الألامة ناصر الدين الألباني أن يهد أتكون وسساشا مجلولي جريدون العرباوة ونظرا لأهمية هذه الكلمة وتدوبي زوغ مهمة وأن الكلمة هنا فقد قام سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حقيقة بقوم مالبي المجدد الوالي العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز Allah ya masa rahama kika ya tsayu bitta'aliqi alaiha da yin ta'aliki ga magana Albani a lokacin da ya ga Albani ya yi rubutu dangane da matsala ta kafirtawa ya tura a cikin jaridu na larabawa da mujallu sai aka ɗauko wa ɗan jaridu da mujallu aka karanta su a gaban babban malaminmu al'allama ibn bas kamar yadda kowa ya sani al'allama ibn bas babban malami ne amma ba shi da gido ba kawo ne an gane ko allah ya ba shi baiwa na ilimi mafi yawan karance-karancen shi da kane to wannan malami a lokacin da albani ya rubuta wannan sai wasu daga cikin ɗaliban ilimi masu son alkhairi suka ɗauko wa'annan mujallolin suka karanta wa ibn bas suna so su ji me zai ce akan wannan matsala din shin yana tare da Nasiru din albani ko zai saba mai wajen fahimta مؤيدا علامة الألباني فيما ذهب إليه sai shi wannan babban malami ibn bas Allah ya masa rahama sai ya karfafa al'allama al'albani a cikin abin da ya tafi zuwa gare shi kenan ya goyi bayan albani akan rubutun da ya yi dangane da matsala na kafirtawa wannan ya nuna malaman salafiya, dangane da abin da ya shafi aƙida aƙidan su ɗaya manhajin su ɗaya ba ka samun bambanci a wajen aƙida tsakanin waɗannan malamai ibn bas ibn nasiru dinin albani da sauran malamai na salafiya za ka ga aƙidansu ɗaya manhajinsu ɗaya كما قام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين تسيكما كما بكم الذي العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما سيجي لباري كأبند ألباني يربوتا كما سيسا أتكومي ونن مجلد كما يكرنتا كما سيسا يبي التعليق ala hazir kalima shi ma sai ya tsayu ya yi ta'aliki ga wa'annan kalmomi muhimmai fi ahadi durusihi bin jami al-kabir fi madinati unaiza a cikin ɗaya daga cikin darussansa wanda yake yi a masallacin juma'a babba a can birnin unaiza a gani a nan ne usaimin allah ya masa rama yake karantarwa ko wani masallaci a can garin unaiza yana ba da darasi a wajen to a nan da ya tsayu shi ma ya yi ta'aliki a kan ainihin maganganu na nasiru zirin albani liman sifatil qasim a can bangaren qasim an gane ko to kaga wannan yana nuna mana waɗannan malamai guda uku a su daya manhajin su daya sabanin mutanen da suke so su nuna cewa wai tsakanin bin da albani ko tsakanin usaimin da albani akwai bambanci wajen manhaji to kaga abinda waɗannan malamai suka yi ya nuna wa mutane cewa kansa a haɗe yake su ko mutanen da suke kokarin su nuna akwai bambanci tsakanin waɗannan malamai to waɗannan malamai sun kunya su waɗannan malamai sun nuna manhajin mu ɗaya a wajen tafsir kuma ya nuna babu wani alaka na gaba tsakanin waɗannan malamai guda uku inda akwai alaka na gaba ba zai yi ɗaya ya ɗauki littafin ɗaya ya yi tarihi ba ina fatan gane wannan dan akwai rubuce-rubuce da wasu daga cikin yan bid'a suke yi su nuna akwai gaba tsakanin wayannan malamai guda uku an gane to irin wayannan abubuwan da ke faruwa suna ƙaryata wayannan abubuwa ولأهمية al-mawdu' saboda muhimmancin wannan maudu'i faqad qumtu bi jam'in wa tartibi kalimati al-allamati al-albani haqiqa na tsayu da tarawa da jeranta kalman al-allama nazirudin al-Albani musbitan alaiha ta'liqat al-allama ibn Uthaymeen ina mai tabbatarwa a gare ta ina tabbatar da ta'liqat na al-allama ibn Uthaymeen ثم في ختام الكلمة abokta ta'aliqa sama hajjar al'amadin ibn baz sannan a ƙarshen kalma ɗin sai na ƙara da ta'aliqin sima hajjar al al'allama ibn baz sai ya zamanto waɗannan manya-manyan malamai ainihin zara ta malamai na salafiya sai aka haɗa su waje ɗaya aka kawo fatawominsu dangane da matsala na mai kuma wannan zai zama tsorafi ga masu cewa 'yan salafiya masu kafirta mutane ne ba ka'ida to ga 'yan salafiya sun wallafa littafi fitinan kafirtawa kaga idan ka ce su masu kafirtawa ne su kuma sun ce kafirtawa ba ka'ida fitina ne kuma sun yi rubutu suna gargadin al'umman musulmi cewa ba a kutsawa cikin wannan matsala din na kafirta mutane dole akwai ka'idoji akwai sharuɗa akwai kaza kafin ka ce ma wani kafiri kuma wannan matsala na kafirtawa an riga an yi bayani a baya cewa ba a bar a hannun gama garin mutane ba ko kafirtawa tarwa da sauransu ba a bar su a hannun gama garin mutane ba a hannun wa aka bar su a hannun manya-manyan malamai rasikuna fil wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf aza'u wa law raduhu ila ar-rasul wa ila ulil al-amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum wa idza ja'ahum amrun min al idan al'amari ya zo musu na aminci aw al ko na tsoro aza'u yi gaggawan yatsawa wanda a ƙa'ida in al'amari ya zo irin wannan na aminci ko na tsoro kada a yi taurin yadawa a kwantar da hankali a ɗauki wannan matsala a kai shi wajen wa Allah ce walau radduhu ila rasul da sun mayar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ila ulil amri minhum ko su mayar da shi zuwa ga shugabanni a wannan bangaren kwararru a wannan bangaren daga cikin su la alima hul yastanbiduna minhum da wa'annan masu istinbadi masu fitar da hukunci daga cikinsu da sun san shi shin su wane ne allazi ne san bi duna hu ana nufin gaba garin mutane ko ana nufin mukalladai su wane ne allazi su suke iskin baɗi shi ne in shekul islam ibn jami'a ke cewa allah ya masa rama la yufti din nawazin illa al babu wanda yake ba da fatawa a wajen nawazin sai dai mustahid a gani wato abubuwa muhimmai wanda za su iya tabiyar da rayukan mutane ko su sa a yi hasarar dukiya na mutane ko a zubar da ainihin jinin mutane ko a zubar da mutuncin mutane ko abin da ya kama da wannan suna buƙatar manya-manyan malamai zarata su yi magana a kan wannan ɓangare an gani shi ne ma'anar layu kifin nawazin illal mushtari babu wanda yake fatawa dangane da nawazil nawazil kamar matsalar kafirtawa kamar matsalar bid'antarwa nawazil ne kamar matsalar tsinuwa nawazil ne kamar matsalar jihadi a gani bayar da fatawa akan jihadi duk wa'annan matsaloli nawazil ne ba a bashi a hannun gama garin mutane ba an bashi ne a hannun malamai ko kagu a cikin ilimi an gane wannan ko na'am thumma adaftu ila zalika masaila muhimma sannan sai na ƙara zuwa ga wannan sai na ƙara da matsaloli muhimmai ta ta'allaku bil mawdu wanda suke da alaƙa da wannan daga cikin wannan akwai hukunci da kafirtawa da kuma kafirta mahukunta a gari wato hukuncin kafirtawa shin kafirtawa yaya ake yin shi kuma zuwa ne ne zai yi shi sannan kuma wani ka'ida ne ake bi a kafirta masu mulki to duk ibn husaymin wato ya ba da fatawa akan wannan wannan alhukum bi tafsir wa tafsir ruka na al'allama ne ibn husaymin duk an sanya shi a cikin wannan littafi التكفير المطلق والمعين da kuma kafirci kai tsaye da kuma kafirci wanda yake ayyanan ne a shirutun tafsir. da kuma sharta sakin kalmar kafirci sharta yaya sharta kafirci suke hmm. duk za a yi bayanin su mawukifin ahli suna da waljama'a fi matsalatin tafiye mawukifin ahalin suna waljama'a game da matsalan kafirtawa shi ahalin suna waljama'a menene matsayinsu dangane da matsalan kafirtawa shin idan kaji ana kafirta mutane kwando-kwando kaji ana ruwan kafirci ba san sauki shin waɗannan masu yi ahalus sunna ne ko wata ƙungiya ahalus sunna ba sa ruwan kafirci suna yin suna kafirtawa ne idan lokacin kafircin yayi kuma idan sharuɗan kafirci suka cancanta an gane ashe in kaji mutum bini-bini zai buɗe kalma ya ce abin da kafirci ne kaza kafirci ne to ka san wannan ba yana wakiltar ahalus sunna bane yana wakiltar wasu kungiyoyi ne daga cikin kungiyoyi nawa na yan bid'a ina fatan gano wannan ke saboda haka yanzu da yawa daga cikin mutane zaka ji suna cewa ai akwai wasu mutane ana kiransu wahabiyawa kuma wahabiyawan nan ai su ne manya-manyan malaman saudiya idan ka je harami kaga malami na karantarwa ai su ne wahabiyawa ka yi hankali da su domin su ne masu kafirta mutane su ne makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kaza na batan gane wannan to wayannan mutane wanda ka sa suna wahabiyawa su ne kuma suka wallafa littattafai suna magana akan sharrin kafirtawa na batan gani suka nuna kafirtawa ba tare da ka'ida ba haramun ne kuma ba ba ne mai kyau to kaga a nan wajen kenan mutanen da aka jingina ma wannan suna wahabiyawa shin da gaske masu kafirta mutane ne babu ka'ida ko kuma an musu kazafi ne kaga an musu kazafi to kenan idan kaga an jingina ma mutum wani abu an ce wani yana zagin malamai ko wani yana kafirta musulmi kafin ka yadda me kamata ka yi tun farko musamman a wannan zamani wanda ƙarya ya yi yawa farfaganda ya yi yawa akwai mutumin da in ya san kafin shi ƙarfin hujja kafin shi dalili in ya rasa yadda zai yi da kai kawai sai ya bulbulo ƙarya ya liƙa maka saboda haka maganar da abdullahi bin abbas ya faɗa ɗin nan radiyallahu an mu ringa aiki da shi man arada an sanna fal yassanna bi man mata fa hayya la tu'manu alaihi alfitna duk wanda yake so yayi koyi yayi koyi da waɗanda suka mutu magabata domin rayayye ba a amince mai da fitina yanzu mutanen da suke raye a wannan zamanin wani za a ganshi da rigan malanta amma baya jin nauyin yayi ƙarya baya jin nauyin yayi farfaganda saboda haka idan ka ji wani ya ce akwai wasu mutane wahabiyawa ai wahabiyawa kaza ne to ka bincika wai shin da gaske akwai wahabiyawa kuwa sannan kuma in har akwai wahabiyawan shin da gaske ne abin da ya faɗa ko ya musu kage ne an gani mafi yawan mutane sukan jingina ma ainihin malaman sunna sunaye masu yawa kaga wani ya kira 'yan salafiya da suna 'yan albaniya 'yan albaniya ina ba gane wannan ko kuma ya kira su 'yan wahabiyawa ko kuma ya kira su ɗan madafira duk dai gashi nan sunaye dai kala-kala wanda ake sanya ma wa'annan bayan Allah na'am al-hukmu bi ghairi ma anzala Allah sannan akwai al-hukmu bi ghairi ma anzala Allah aqsamuhu wa ahkamuhu eh yin hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba raba raben shi da hukunce-hukuncensa al-allama eh, ibn Usaymin na allama ibn Usaymin Allah ya masa rahama wa akhiran أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وتعقرشي إن روكوان الله سبحانه وتعالى يسني ونا أيدي يزمنتو ترككك كفسكا سمي كرمشي وأن يجعله في ميزان حسناتنا كما يسني أشكم ميزان كاوا وأيكم وأن يجزي علماءنا ومشايخنا عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأن يجزي علماءنا kuma ya saka wa malamanmu da kuma ainihin mashayik ɗinmu manya-manyan malamanmu ya saka musu da khairar jaza anna wa anil islam ya saka musu da biyayyen sakamako game da musulunci da musulmi an gani irin gudunmawar da suke bayarwa game da musulunci da musulmi wa an yansu wa kuma Allah ya taimaki wannan addini ta hanyar su إنه ولي ذلك والقادر عليه لذي ألا مجبن شهك نيكم بإيكو أكن هكا وصلى الله على نبينا محمد وعلى ألا يدد أن له بمحمد ألا ينسى بسابنسا كما يأمنشي نعم tura miki nawa a yi amfani da lokutan a yi amfani da lokacin a yi tambaya wa alaikum salam tambayar da uwa yake yi yana cewa shin neman rahama ga ɗan biriya ya halatta ne ko kome? wato ya halatta ne ko wajibi ne neman rahama ga ɗan biriya ba wajibi ba ne a ganitan biriya idan ya rasu ya halatta ka nema masa gabara idan ya zamanto bai mutu kafiri ba a gane in ya zama to a ce mufassida wato ya halatta ka nema masa idan kuma ya zama to akwai masada akwai barna wajen nema masa gafara sai ka shiru ka a gane amma in kaga wani ya nema masa gafara kada ka zarge shi ba laifi bane nema masa gafara na'am na'am idan mutum ya aikata a kan ba ma shi baya halatta a ringa kan ba ma shi kawai Allah ya gafarta masa in ka zo ka bashi matsayin da ba nashi ba gobe kiyama sai Allah ya tambaye ka sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba sa kambamawa idan mutum ya mutu suka san mutum banza ne me suke cewa za ka sai da? An ce an kawo wani bawa Allah za a binne shi sai sahabbai suka mai yabo na sharri sai annabi ya ce wajabat ba idan mutum banza ne sahabbai ba sa zuwa su kamba mashi su ba shi matsayin da ba na shi ba an gani kawai abin da aka ce ka yi ga dan Allah ya gafar damar masa Allah ya fi kansa amma ka ba shi wani matsayi wanda bai kai ba nan ko gobe kiyama Allah zai tambaye ka eh wa alaikum salam idan malami kuma malami ne ba wai ga magarin mutane ba babban malami ya ce lalle ya yadda akwai abin da ya fi ƙur'ani daraja su dubu shida kaga wannan ya yi rinda in dai har ya buɗe baki ya faɗi wannan kalma ɗin an gane ko kuma ya buɗe baki ya ce shi ba bai yarda alƙur'anin nan da muke karantawa shine asalin alƙur'ani ba wannan ya yi rinda to irin wannan idan ya mutu baya halatta mu nema mashi gabara

ga malamai bayan sun bai addu'a Allah ya gafarta mai su gaya wa mutane kurakuran shi don mutane su guje shi an gani domin idan mutane suka yabe shi idan malamai suka yabe shi to ainihin gama garin mutane amawa za su ɗauka cewa ba ba shi da matsala daga nan kuma sai amawa su koma karatun littattafai shi daga nan kuma sai a tsinda masu cikin biri'a duk malamin da ya zo yana koda mutumin da aka san shi da bidiyoyi ba tare da yayi tahziri akan shi ba bai gaya wa mutane ba yana da bid'a iri kaza iri kaza iri kaza ku yi hankali da shi ba kawai sai ya yabe shi ya koda shi kamar yana ingiza mutane ne su fada cikin bid'a an gane kuma wannan malami gaskiya ya ci amana ba karamin cin amana bane ka san cewa wane yana da matsaloli na aƙida wane yana da matsaloli na manhaji iri iri ka sani sai ka ɓoye kana ta koɗa shi kana ta koɗa shi to nan gaba za ga wani ce to ai wane ne na ga yana ta yaban malam wani shi sa ni kuma na je na nemo littattafan shi na karanta na zo na kudirce abin da littattafan suka kunsa ya zuwa ya ja man dalla ala sharri ba duk mutumin da ya nuni ga sharri yana da misalin zunubin wanda ya aikata sharri inda kai ka nuna mai hanya har ya fada cikin sharri to duk zulubin da ya kana da kwamito saka malamai a ringa jin tsoron Allah in ka san wannan malami yana karantar da miyagun akidu kuma yana da hadari kuma ya wallafa littattafai to lallai ka gaya wa mabiya cewa ba bayan ka masa addu'a Allah ya gafarta masa suka ce ya wallafa littattafai wanda ya kamata ɗalibai su yi hankali da shi saboda littattafan suna da hadari wajen akida suna da hadari wajen tarbiyya suna da hadari wajen manhaji ina fatan gane wannan Allahu a'lam na'am na'am a a to ai duk wani abin da zaka taimaka ma bid'an baya halatta ka amsa ka nuna mai cewa ba za ka amsa ba zan ya san kana kin wannan bidiya ne ka ce ba za ka je wannan bidiya ba amma an baka nama ka taune to me kenan aka yi an yi ba yi ba kenan an gani. in ka gama ya fare kama da da wannan nama to ya dan rena ka ne a wajen yanayin kare ya gani an gani amma ya riga ya san cewa ga yadda kake ba zai ma fare ka ba eh to kenan yana ganin dama kai ma da su kamar a ku dai ne ku ya san cewa ni dan salafiya ne ko ahlus sunna sai kuma ya gayyace ni in zo in bude mai addu'a sadaka uku ko arba'in zai yi zai yi ba an gani ya san ni dan salafiya ne sai ya gayyace ni zuwa ga zaman makoki cewa da Allah in zo in taya shi zaman makoki ya san yan salafiya ba sa zaman makoki saboda zaman makoki ya saba mu sunna to wai wai a samu dan salafiya mai kwaɗe to wannan bai zama cikakken dan salafiya ba kenan Allah ya sauke eh to a yanka saboda me za a yanka nama saboda bid'a sai kuma ya taimaka eh baya halarta ya taimaka wajen aikata saban Allah eh wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la alal ismi wal ku taimaka ma juna wajen da'a da tsoron Allah kar taimaka ma juna wajen zunubi da ketare iyaka hmm? wa alaikum assalam na duk waje da aka duk wajen da yake na saban Allah to sai aka kai mutum wajen in yaje shi ma ya saba ma Allah wajen shan giya sai aka kai ka kai gadi masu shan giya wannan aiki ko da ko da an sa ka ne to an sa ka saban Allah waje ne wanda ake kada kada ana raye-raye ga mata tsirara sai aka sa ka zama to mai gadi a wajen ka saba ma Allah an gani ka saba ma Allah kuma menene inda za ka je ka kalli haram ka je ana haram kana kallo ana haram kana ji a hankali a hankali zuciyanka zai bushe yau da gobe yau da gobe kana kallon haram ko kana jin haram zuciyarka zai bushe ko kana kallon bid'a kana jin bid'a zuciyarka zai bushe haka duk wajen da ake yin bid'a ko wajen da ake saban Allah baya halatta mutum musulmi ya saka wannan wajen Allahu a'lam Eh, a saudiya yake wani masallaci ne a saudiya wani gari an gane aiki. ya kamata ka je aikin hajji ka kai ziyara masallacin unaiza ka ce kana so ka ga masallacin da babban malami ibn usaimin ke karantarwa hmm. wa alaikun salam ya kai ka agwagwar wani ah, kai ka kai shi ne ba kai ba ku ga ba kai aikin kake zai iya haka kake da kai waje ka ba kawai ka kai shi abin ka ba wanka an gano wani ko duk kuma shi abin da zai aikata ya rage na shi shi dan a caba shi yana aikin shi ne amma ya ce ne kai waje ka ba sai ka kai shi wannan wajen shi ke ne amma ka san waje ne na sabon Allah tabbas za a je a saba ma Allah ka kai shi ka taimaka amma ka ga kaman wajen wannan waje shi ya dauki abin ne wajen bautan shi a gare ku insha Allah Allah shi ke mu an ce lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kusa da Allah ya shirya da shugabanninmu Allah ya shirya da shugabanninmu sannan mu ma Allah ta'ala ya shirya da mu zuwa ga hanya madaidaiciya ga ƴan uwana suna zagayawa suna neman taimako a taimaka bisa da zai zafa da aka saba ya ayyuhal ladina amanu in tanfa'u